bisa al'ada wannan shiri ba ma cewa komai sai mun tafi mun je mun gano abin da yake wakana a gidaje na ma'aurata sannan sai mu zo mu zauna mai sharhi Kuni irin matan nan da kuke zo kuke nema matan aure mazaje a waje ko na Allah kai ta asibiti jiga mata kan wato wallahi billahi allazi la ilaha illa idan na fita na dawo na tadda a gidan nan na rantse da Allah sai na karya ki bas in kai ne yaya za ka yi mm. abu na farko dai zan fara da dukufa a kansa addu'a amma ba su yi mata cikakken bayanin zauren ma'aurata ne